Thunder Blows Online TV. Thunder Blow. Inda mun ka hito, ku iyayen al'umma ku haƙƙin ta yadda sha'anin harkar ilimi yake kamin zamananci ya zo ya sa abubuwa a shifting ground su koma amma ka gamsu da tsarin yanayin yadda aka tahiyar da harkar ilimi a jihar zamfara ko kuma a naka constituency? Amuna ne alhamdulillah muna muna da kwamiti da mun kai kan harkar ilimi wanda duk wata matsala ta taso ta harkar ilimi dai muna goyin rawun muna duba mu ga yadda al'ummar mu suke karatu ake koyar da su karatu in wata matsala ce wadda ba su iya kaiwa ga inda ba su iya kaiwa mu muna iya ta sai mun je an yi abun nan sannan mu baro wuri to in mutanen mu ma sun rike haka to ilimin zai dawo daidai lahiya lo za a ci gaba da shi but ba shi bane wai kawai ka ga mutum don an zo mai da lalura kanta ilimi ya yi zanne ya kasa taya ko ya ce ya sa wani wakili a'a abu ne na al'umma tashi aka yi aje gaba ɗai ka zo ka ce ga bukata ku ga abin da kuka so ga abin da kuka so in an muku fa in ba muku fa Allah ya san kun yi ku in kuna da abin nan ne mutane shi ku suna yi agazawa yanzu nan ne we have a lot of community da su mutanen unguwa nan hmm. za su yi gazarin ɗin kuɗi duk wanda ada lalura irin ta rashin lahiya ta mi ta mi duk zai yi nan masarautar muna da account wanda duk wanda da sarauta irin traditional title wanda ke aiki yau a abuja da wurare daban-daban monthly kowa na sanyo abun da ya wanga ya turo dubu wanzu wanga dubu ashirin is depend daga da mutum ka samu salari da abin da yake iya baya ga monthly din nan hmm. so cikin wannan kudin cikin ne duk hidimar da muka yi ma al'ummar mu muke cikin waɗannan kudi akwai wasu matasa a nan unguwar tamu wanda sun ka kawo eh, suna koyar da ɗinkin tela da yin jikuna ɗin ga da talkami hmm. da harkar muhallin sun kawo muna fim na wajen mutum talatin su kuma sun kasa mutum ashirin kaga yanzu hamsin wanda yanzu haka suna na suna karatu a nan cikin primary tsanga ta nan gara biyu suna koyar da mutane yawa eh, to kaga irin waɗannan idan an diba an ka ga mutum na irin wannan kaga idan sun kare. ya kamata a ce ga dan tallafi a basu sai su je su dogara da kansu ga irin abin da so shi muke kokarin yanzu haka suna nan da insha Allah nan da one month ne za su kare za a yi graduating nasu kuma mu ga me ya kamata kowane wanda ya kare za a bashi tallafi don ya je kuma kila ku yi expanding a nemi wasu insha Allah koyo shi za mu ci gaba har mu samu don matasan mu ya zan kowa na da har yi ba a zaman ba to zan so in ji a shawarwarin da zaka bai ga matasa musamman la'akari da inda muka tinkara yanayin siyasa zaka ga yanzu kowane dan siyasa ya yi nashi kaka gida ya ja tashi tawaga ta matasa a sai musu kwayo a ba su makamai su shiga da sunan neman siyasa yau da ya ci in kujerar abuja ce ya fita sai dai in ya zo a tarbo shi yan kare in zai fita kai shi yan kare ya watsa musu kuɗi su tafi Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.